Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mahaliccin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu, wanda ya albarkace mu da kasancewa a cikin al'ummar fayyin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. insha Allahu ta'ala a wannan darin na sha uku ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda yi daidai da uku ga watan April haifuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam na da shekaru dubu biyu da ashirin da insha Allahu ta'ala a wannan daren mai albarka za mu fara gabatar ma 'yan uwa musulmi wani wa'azi wanda ke da fa'ida ƙwarin gaske babu ko shakka wannan muhadar muhadara ce wadda za ta ɗauke mu lokuta masu tsawo insha Allahu ta'ala saboda fa'idarta bisa ga wannan zai kasance yau shine matsayin muqaddima ga wannan karatun duk abin da sauran karatuka za su kunsa na wa'azin zai kasance insha Allahu ta'ala a cikin wannan takardar muke cewa za mu yi abun a gurguje insha Allahu ta'ala saboda ƙorewar lokaci ya ayyuhal muslimun ya ku musulmai as'alullaha an yaj'alani wa iyyakum fi dari karamatihi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya sanya ni ni da ku a cikin gidan shi mai daraja ikhwanan ala sururin mutaqabilin muna matsayin ƴan uwa akan gadaje muna fuskantar juna wa as'aluhu aidan kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki an yahdiyani wa iyyakum ila ittiba'i sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq al-amin ina roƙon Allah da ya shiryar da ni da ku zuwa gabe sunnar fayyan halitta masoyinsa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam wa as'aluhu aidan kuma ina roƙon Allah am yakshifa hammal mahmumin da ya yayi damuwa ta masu damuwa wa an yudhilla al-hayara wad-dallin kuma ina mai roƙon Allah da shiryar da waɗanda ke cikin ɗimauta da waɗanda ke batattu akan hanyar gaskiya ya ayyuhal muslimun ya ku ƴan uwa musulmai ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhadaratun al-lail wannan lecture da zamu gabatarwa a cikin wannan daren mai albarka cikin wata mai albarka watan ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa muna ibadodinmu a cikinsa. Insha Allahu ta'ala idan Allah maɗaukakin sarki ya so, satakun ala amrin azim babu ko shakka wannan wa'azin zai kasance akan wani al'amari mai girma bal fitnatun idma allati dammara almuslimin alyawm fi kulli albilad wal mudun wannan karatun wannan wa'azin zai kasance ne a cikin wata fitina mafi girma allati dammara almuslimin wadda ta daidaita musulmai ta lalata al'amuran musulmai waɗanda ke rayuwa a cikin duniya a yau me yasa na ce musulman da ke rayuwa a cikin duniya a yau domin musulman farko waɗanda suka yi lokaci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbansa 'yan albarka allah ya ƙara musu yadda da waɗanda ke bayansu da kyautatawa ga baki ɗaya wannan fitinar ba ta same su ba wannan fitinar ba ta same su ba allah ya kare su da wannan bala'in so amma musulman yafa wannan fitinar ta riga da ta yi girma a cikin al'amuransu fi kullum bilad a cikin dukkanin garuruwa walmudun da birane na addinin musulunci wannan fitinar ta shiga ta yi cincirindo a can ta tarwatsa al'amura masu yawa hadhihi musiba wannan musibar qaddan matu'an mat'ala kathirin min almuslimin ta game ta yi cincirindo ta haɗe da yawa cikin musulmai a yau bal kullihim babu ko shakka ba ma da musulmai ba dukkanin musulman da ke a cikin duniya a yau wannan fitinar ta riga da ta shafe su ta riga da ta shafe su illa ma rabbuk sai fa wanda Allah madaukakin sarki yayi rahama gare shi yayi jinkai a cikin rayuwar shi ya Allah ka sa muna cikin su bagruhum wa fadruhum na kwaransu haka ma da na kirkin su rijalan wani sa'a maza da mata sigaran wa kibara ƙanana da manya shababan wa fatiyatin samari da 'yan mata bal wa hatta ulama wannan fitinar hatta da malamai ta riga da ta shafe su subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah mai girma Idan qult wa hatta ulama idan nace har da malamai a'ni ina nufin waɗannan malaman min ahli sunnati wal jama'a alladhina Kano ala fahmi salafina salih wasu daga cikin malamai har na sunna karan kansu waɗanda ke tafarkin magabatan musulunci Allah ya ji kansu musu rahama wal qadiriyin wat tajaniyin da waɗanda ke bin mazhaba ko wanda ke bin tafarki na Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala da Tijjani da Suwaye wannan matsalar da 'yan ƙadiriya da 'yan tijjaniya da 'yan izala da 'yan waye babu wanda wannan fitinar ba ta sama ba a cikin rayuwarsu ta riga da ta haɗe mutane yau babu ko shakka fallaha as'al Allah nake roƙo an ya ala ittiba'i sunnati rasulillah da ya shiryar da su akan bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. waɗannan da ke kan tafarki na Abdulkadir Jailani da tijjani Allah ya nuna musu cewa sunnar annabi Muhammad ita ce gaskiya kuma ya ba su ikon binta ya kasance ita kaɗai suke bi ala manhaj salafin salih rahimahumullahu ta'ala akan tafarki lafiyayye na 'yan mazan jiya Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa musu rahama wa hadhihi alfitnatu al'izma wannan fitinar mafi girma wallahi ma salaf salafin salih Ba bata wulakanta ta halakar da ba bata daidaita al'amuran magabatanmu na kwarai ba su kan sun tsira da kiyayewar Allah a cikin rayuwarsu babu ku shakka walakin ma'al asaf sai dai tare da bakin ciki qaddamaratul khalaf ta riga da ta halakar da waɗanda ke yan baya ma'ana mu kenan wannan fitinar mun kasance a cikinta dare da rana ta riga da ta shigo a cikin gidajenmu ta kasance ta halakar da wa'annan da ke a baya mu kenan at-talihin yani at-talihin minhum as-salihin mutanen kware daga cikin su haka ma da waɗanda ba na kware ba dammarat uqulahum wa akhlaqahum wa thaqafatuhum al-islamiyya wa aqidatuhum as-sahiha bal wallahi dammarat dinahum as-safi babu ko shakka wannan fitinar mafi girma da ta samu wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmin da ke a cikin duniya a yau ta riga da ta bata musu hankula ga baki daya ta basta musu gabaki daya haluka wa'annan halaye makarimul akhlaq halaye na addinin musulunci wa thaqafatul islamiyya da wannan wayewa ta addinin musulunci ita ma an riga da an gurbata ta domin a duk duniya babu addinin da kai addinin musulunci wayewa duk abun da ba wayewa bane na addini so wannan kawanci ne musulunci shine addini da ke da actual civilization wayewa wannan tantagarya lafiyayya wadda idan mutum bai bi ta ba babu ko shakka mutum yayi hasara fi duniya wal akhira Allah ka shigar da mu wa aqidatuhum sahiha haka ma wannan fitinar ta bata mutane aqidar su ingantacciya ta gurbata muna ƙida, mun kasance ba ma kai kokenmu zuwa ga Allah ba ma kai neman taimakonmu zuwa ga Allah ba ma kai dogaronmu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki rayuwarmu dai ga tunan muna yin ta cikin wani hali sai fa dai idan Allah ka muna aminci a cikin rayuwarmu Allah ka shigar da mu bal wallahi dina dinahum safi babu ko shakka wannan fitinar mafi girma ta riga da ta gurbata ta bata addinin mu wannan lafiyayye ta ɓata muna addini lafiyayye wa hada mata hayatahum wa mu'amalatuhum al-yawmiyya haka ma wannan fitinar ta riga da ta bata muna wannan rayuwar tamu ta ɓata muna wannan addinin namu wanda babu wani gurbata a cikin shi babu wani aibi a cikin shi wannan fitinar ta riga da ta ɓata shi mu'amalar mutum da kullum ita ma ta riga da ta gurbata a sanadiyar wannan fitinar mai girma haitha abbaduhum haitha abbaduhum wa abadu afkarana ta inda ya kasance waɗanda ke riƙe da wannan fitinar suke turo ta gare mu dare da rana suka bautar da mu suka bautar da tunaninmu kama ya ƙulu allama muhammad bin salih al rahimahullahu ta'ala kamar yadda ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci manya-manya da aka yi a wannan zamanin muhammad salih al rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa masa rahama yake cewa innam innaha kanat fi qa'di baitihim dammarat iqulahum wa akhlaqahum wannan fitinar mai girma babu ko shakka ta kasance a tsakiyar gidajen duk wani musulmi da ke rayuwa a cikin duniya sai fa wanda ya nace ya roki Allah ya kiyaye koran gaske da bin dokokin Allah a cikin gidan shi da shi da iyalansa amma yau in ta gurbata tunaninmu ta gurbata halayenmu wa sana'ati bi tamami kalamihi insha ta'ala za mu zo da cikakken maganan nan ta Uthaymin in Allah ya so musiba wannan musibar hiya al izma ita ce musiba mafi girma allati tusamma bil ghazwil wadda ake kira da al Fikiri. fikri zaka ji wannan kalmar bakuwa ce gare ka zaki ji wannan kalmar bakuwa ce gare ki amma kalma ce da ke da abubuwa ƙwarar gaske masu yawa a ƙarƙashinta domin shi shine yaƙar tunani malamai suke cewa a cikin wannan idan mutum yana so ya aibanta ka ya lahanta ka wato ya kashe ka cikin rayuwarka so tunaninka yake fara kawar maka idan ya gurɓata maka tunani ya kasance kai da ke musulmi ba ka tunani na littafin Allah ko tunani na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam rayuwar gabaki daya kana yin ta ne yadda kake bukata yadda kake so tare da cewa shi musulmi da ya ce ya yi imani da Allah addinin shi shine musulunci su abin da ake so a samu gare shi shine rayuwar shi gabaki daya musulunci ne tafiyar shi musulunci ne maganar shi musulunci ne auren shi idan zai musulunci ne komai na shi baki daya musulunci ne amma sai dai kash a yau muka wayi gari cikin rayuwarmu duk abin da muke yi ba lalle bane ka samu musulmi idan an kasa su kashi uku ka samu akalla kashi biyu din nan gabaki ɗayansu suna al'amuran su kan karantarsuwa ta Allah da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wahala ka samu wannan abun yana faruwa a cikin rayuwarsu so wannan alama ce akan cewa an riga da an gurbata musu tunani an riga da an yaƙi tunaninsu ya kasance ba su da tunani lafiyayye tunani mai kyau da za su iya samun aminci su yi tunanin abun da ke da amfani ga rayuwarsu ga mujtama'i nasu society nasu su samu aminci a ciki inda kai da rayuwar tamu ta koma son kai kaɗai ke cikinta selfishness kowa son kai yake yi ba ma son ɗan uwan da alkhairi ba ma son yan uwan shi da alkhairi cikin rayuwa kullun dare da rana mai na samu ni kaɗai karan kaina da waɗanda ke tare da ni amma saura fa da a ce duk musulmi su kwana da yunwa ba za ka damu ba kana dukiya mai yawa me ke nuni akan wannan babu ku shakka an riga da an yaƙi tunaninka an riga da an gurɓata ma tunani bisa ga wannan muke cewa ya musulmi Nigeria alladhina kanu fi dakhili al kharijiyya ya ku musulman wannan kasan mai albarka ta Nigeria waɗanda ke a cikin gida da ma waɗanda ke a waje sauran ƙasashe na duniya ƙasashen na musulunci ne ko na kafirci ne ilamu ku sani annad daula Nigeria wannan ƙasar ta Nigeria daulatuna mahama fasadat ƙasar mu ce wannan karankanta duk yadda ƙasar mu ta ɓace ta mu ce domin hannunka bai rubewa ka yanke shi wato ka yanke shi ka yadda shi a waje ko dole menene ta mu ce karin mu duk inda muka je muka samu ɗaukaka cikin mu dole za mu tuno da kasar mu karin mu domin iyayen mu na a ciki ƙannin mu na ciki yayyen mu na ciki malamanmu na ciki al'amurra da dama karankanta wannan kasar mu ce ba zan bata ta fada cikin wani hali mawuyaci ba matukar muna da rayuwa wa ma ma salahat haka ma duk yadda ƙasar ta gyaru ta ma ɓace dukkaninta dai ƙasar ka ne na aka haife ka ƙasar ki ce na aka haife ki bisa ga wannan muke cewa i'lamu ku sani annal a'da min al-yahudi wan nasara wal fasiqin alladhin kanu fina ma'na min al-umara'i wad-demokradiyyin yaghzuna yani yakhzunana wa yakhununa bi anwa'il khiyana wal muharaba muke cewa makiya daga cikin yahudawa da nasara da wasu fasikai da ke cikin mu Allah ka shigar da su wanda zaka samu cikin su akwai sarakuna a ciki akwai wato ma'aikatan gwamnati a ciki akwai shugabanni wa'annan da ma 'yan wannan siyasar da ake aunawa a wannan mahangar a kansu waɗanda ke tare da mu suke yakar mu dare da rana domin yakin da ake ma al'ummar musulmi yau a duniya musamman irin ƙasa ta Najeriya ba Yahudu kaɗai da Nasara ke shi ba hatta da gurɓatattu da ke cikinmu suna wannan karin kansu shugabanni da ke cikinmu suna aikata wannan mu kuma aqidan mu ahlus sunnati wal jamaa mukan fito mu faɗi gaskiya cikin wannan saboda ƙoƙarin ada'ul risala wato isar da manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu ko shakka suna cutar mu dare da rana suna yaƙar mu dare da rana akan haɗa baki da waɗanda ke manya ne daga cikin mu domin a ɓata mu rayuwa ana bautar da mu ana siyar da mu ana yunwatar da mu ana tsoratar da mu ana ɓata mu na ana ɓata mu na rakarankanta ga baki ɗaya wannan so amma me ke faruwa gare mu ya kasance ba ma mai da hankali cikin wannan babu ko shakka waɗannan fasikan suna daga cikin mu tare da mu dare da rana Allah ka shirye da su suna yaƙar mu da nau'uka na yaƙi kala kala qatalahumullah fa anna yufakun Allah madaukakin sarki ya warwatsa al'amuran su ga baki daya kada ya taimake su cikin al'amuran su lidhalik bisa ga wannan asmaitu hadhihi muhadara na sanya ma wannan muhadara suna da takin da ka gareta ya yahudu yaghazuna afkarana wato yahudawa suna yakar tunaninmu insha Allah ta'ala wannan shine take na wannan lecture yahudawa na yakar mu amma sai dai mun kasa fahimta wa dalilu ala hadha al Abun da addalili akan rubuta wannan wa'azin wannan mahadar wannan muzakira huwa ibrazu ikhwanul muslimin ala khatil yahudi wan nasara wa kayfiyatu tagrid ta'ziz al-amn al-fikri wato al-amn fi afkarina abinda yasa muka rubuta wannan takardar zamu isa da ta ga al'ummar duniya ga baki daya su saurara su fahimta ko Allah zai iya shigar da mu mu gano mu dawo cikin aminci cikin rayuwar mu wannan karatun dalilin shi ne ƙoƙarin nuna ma 'yan uwa musulmi waye muna da kanmu akan wato shardi da haɗarin yahudawa da nasara da cewa makiyanmu ne babu yadda za a yi su mu idan kana karatun littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji inda Allah ke bayani da cewa waɗannan yahudawan makiyanmu ne babu yadda za a yi su mu babu yadda za a yi bai hude suka cikin rayuwa babu yadda za a yi banasare suka cikin rayuwa babu yadda za a yi duk wanda ke da ɗabi'a irin tasu da hali irin nasu idan babu addini a cikin shi ya soka a cikin rayuwa kullum kokari yake ciki da shiga ta ya za a yi cutar da kai wannan shine aikin bai hude laila nahara dare da ni ba sa bacci mitin ake yi dare da rana ya za a gurbata muku rayuwa za ka cimma wannan ga gefen sura ne ga gefen abinci ne ga gefen rayuwa ne wannan kala-kala da ake cikin duniya musamman ta addinin musulunci an shigo cikinta sai an bata musamman za ka cimma hatta da sallah wannan karankanta idan ta fito akwai ajandodi kala-kala da ake wannan duk shekara ga irin sutura da za a bullo ma 'ya'yan musulmi su dinga sawa mazansu da mata abubuwa da yawa so bisa ga wannan zamu yi wannan karatun Allah a samu cikin mutane wanda zuciya shi ke da alkhairi Allah ya shiga da shi ya fahimci wannan haka ma wa kaifiyatu ta'aziz amn fi afkarina ta ya za a yi mu samu hanyar da za mu buwayantar da tunani lafiyayye a cikin tunanukanmu ya kasance muna yin tunani wanda ya gina kan littafin Allah da sunar annabi Muhammad domin duk tunanin da bai kan littafin Allah ko hadisan manzon Allah wannan babu ku shakka ba tunanin kwarai ne. ba tunanin ƙware ba ne za ka cimma yamutsi mai yawa a cikin shi za ka cimma kullum bankaura a cikin shi za ka cimma ba aminci a cikin shi baki daya. Allah ka shigar da mu وفهم مثل وفهم مثل هذه المحاضرة نعمة من dan uwa musulmi ka san da cewa fahimtar irin wannan lecture wallahi azim mutum ya kai da ya fahimce ta mace ta kai da ta fahimce ta lafiya kalau yadda ake son ake isar da ita wallahi alazim wannan ni'ima ce wurin Allah madaukakin sarki domin ba kowa Allah ya samu albarka fahimta irin waɗannan lakcocin ba domin ana ƙoƙarin gyara maka rayuwarka ne ana ƙoƙarin gyara maka rayuwarka ne a fit da kai cikin aibin da kake cikin shi ka san wai meye matsayinka a cikin duniya meye matsayinka a wurin Allah maɗaukakin sarki domin mu musulmai babu dalilin da ya sa Allah ya ce mu sai mu bauta mishi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun bautar ce kadai Allah madaukakin sarki ya halice mu danta sauran mu'amaloli karan kansu za mu yi ne don mu samu tsayuwa cikin amincin bauta ma Allah so cikin kasuwancin mu cikin mu'amalar mu waɗannan makiya na Allah makiya addinin musulunci makiya addinin musulunci sun shigo cikin rayuwar mu sun riga da sun gurɓata mana al'amura zaka cin samarin mu da ƴan matan mu karan kansu kwakwalin sun riga da sun gurɓata yau cikin samari idan ka auna ga baki ɗayansu da wahala ka samu saurayi ko budurwa wannan da ke da tunani lafiyayye tunani na littafin Allah ko sunar annabi Muhammad duk inda ka ji tunanin saurayi ko budurwa za ka cimma akwai mai son kai a cikin shi ba littafin Allah cika ko sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda kaɗai ran shi ya bashi zai akatawa abinda kaɗai ran ta ya bata shi za ta aikatawa manyan da ƙanana gabaki ɗayansu Allah ka shigar da mu su fahimtar irin wannan lecture karan da irin wannan wa'azin ni'ima ce mai girma wurin Allah madaukakin sarki na annahu lays kullu wahidin yani yafhamuha ba kowanne bane daga cikin musulmai ke iya fahimtar abin da ake nufi cikin wannan wal hadaful ladhi ja'alani an aktuba hadhihi muhadara sai nake cewa dalilin da yasa na rubuta wannan muhadar wannan muzakirar wanda za a ƙara gyara ta insha Allahu ta'ala kasancewar yau din nan sharan fage ne kadai ga abun da ke cikin shi insha Allahu ta'ala karatu a cikin ta zuwa gobe idan muna cikin masu rai zai kankama insha Allahu abun da yasa na rubuta wannan wato rubutun wa uqaddimuha ala ikhwanil muslimin kuma yasa zan gabatar da shi zuwa ga 'yan uwana musulmai maza da mata mina ɗalaba daga cikin ɗalibai na ilimin addinin musulunci masu sun taimaka ma addinin Allah wa ulama'ina da manya-manyan malamanmu na addinin musulunci hafizahumullahu jalla fi ilahu Allah madaukakin sarki ya ƙara kare su a cikin rayuwarsu hu shine watun kathira tun shekaru masu yawa tun shekaru masu yawa sami'tul khutab wal muhadarat al ala afwahi kathir min al ulama fi hadhihi al mas'ala naji da yawa cikin khutbobi na malaman sunna na waje da na ciki wal muhadarat al ilmiya haka ma da lectoci wannan na ilimi na ilimi wanda babu abun da ke cikin su illa maganar Allah da ta Annabi Muhammad da fahimtar magabatan musulunci manya manya shekaru masu yawa akalla kusan shekaru hudu wa'annan karan kansu aƙalla tun kusan wato 2018 tun wannan lokacin ya kasance da'awar mu wannan karankanta kanta akalla ta samu asali ne tun kusan wanda lokacin aka fara ta cikin ikon Allah madaukakin sarki kusan irin shekaru sha shida cikin rayuwana aka fara wannan da'awar ta addinin musulunci alhamdulillah so tun wannan lokacin nake sauran hudubobi na malaman sunna larabawa daga cikinsu da ma waɗannan da ke cikin mu ta najeriya haka ma da lectures wa'innan da malamai ke gabatar gabatarsuwa na addinin musulunci waɗanda ke larabawa ne waɗanda muna karatu littafansu malamai na karatu littafansu ana bincike cikinsu dare da rana haka ma da malamanmu da ke a nan gida cikin Najeriya Allah ya kara musu imani da riko sunar sunnar Annabi Muhammad so na ji waɗannan hudubobin nasu da ake ranar Juma'a haka ma da waɗannan laktocin masu yawa ƙwarin gaske tun lokacin da ba a cikin irin lokacin neman ilimin cikin rayuwa ko da yaushe akan wannan matsala ta haɗarin yahud haɗarin yahudawa a cikin rayuwar musulmai haɗarin yahudawa a cikin rayuwar musulmai da wannan yaƙar tunanin nasu da suke yi da wannan yakar addinin na musulmai da ake dare da rana so babu ko shakka na ji wannan shekaru masu yawa wanda cikin wannan walidha qumtu al bahth fil kutub sunnah bisa ga wannan ne kokarin miƙewa cikin ikon Allah kan bincike cikin littafan malaman sunna na farko haka ma da wannan zamanin allati sunnifa fi hadhihi mas'ala waɗanda aka rubuta a cikin wannan mas'alar ta wato aibin Yahudawa da haɗarinsu da yadda suke ɓata mana rayuwa Bayahude yana ƙasar Amerika, yana ƙasar Germany, yana ƙasar Faransa, amma tun a wancan ƙasar kana cikin Najeriya kaɗai zai ɓata maka rayuwa. Kina da 'ya a gida, cikin ikon Allah ta kasance ta kirki ce, kwana ɗaya kwana biyu kawai sai ta fanɗari ta lalace ga baki ɗaya. ke baki san tana aikata wani abu cikin rayuwarta kina da ɗa ne wannan kana da ɗa ne amma lokaci ɗaya sai waye gari halayen shiga baki ɗaya sun canja mu'amalar shiga baki ɗaya ta canja al'amuran shiga baki ɗaya ya canja duk mai sababi babu ko shakka wannan sharri ne da aibi ne na alyahudu wa nasara kana tare da matar ka gidan aure ka santa ta kirkice babu ko shakka amma rana ɗaya kawai sai ta ɓaci ga baki ɗayanta duk wannan yana cikin sharri da aibi da yahuda suke muna allah ka shigar da mu bisa ga wannan na yi ƙoƙari cikin ikon Allah binciken littattafan malaman sunna da aka rubuta kan wannan matsalar Fojattu kuma cikin ikon Allah da nika shiga cikin wannan binciken aka samu littattafan cikin ikon Allah falillahi alhamdu wal minna godiya da yabo da baiwa duk suna wurin Allah madaukakin sarki kama kamar yadda ake cewa man qara'a al-bab futiha duk wanda ya bankasa kofa za a bude mishi ma'ana idan kana karatu kana bincike kana ce cikin shi kada ka samu wani sakaci wurin yin bincike kan matsala ta ilimi kada ka yadda wani kasawa kasala wannan ya hana maka yin karatu cikin addini wato na addini cikin rayuwarka ko karatu ne wannan na ilimin duniya duk abin da kake yi na ce dage shantake dinga roƙon Allah babu ku shakka Allah zai taimaka maka a cikin shi amma idan Allah ya ga ka mai kyau a cikin shi cikin ikon Allah da aka shiga a cikin wannan matsala da niyya insha Allahu ta'ala wadda muke roƙon Allah ya sa ta kasance ingantacciya ce Allah ya bada iko aka tattaro bayanai kan wannan babu ko shakka ya kasance a ƙalla kusan shekaru biyu mun gabatar da lecture a cikin watan Ramadan wancan Ramadan na shekaru biyu da suka wuce mun gabatar da lecture wadda ne mata take da sharrin Yahudawa ga musulmai a wancan lokacin ne ƙoƙarin sauran wa'incan malaman na sunna da wa'incan littafan ya sa ƙoƙarin fara gabatar da wannan lakcar saboda al'umma su fara fahimtar mai ke cikin wannan aibin cikin ikon Allah madaukakin sarki wannan lecture tana nan musajjala kuma cikin ikon Allah an sa mutane a cikin duniya babu ko shakka sun saurare ta bisa ga wannan wa min al-ulama'i alladhina alqaw muhadaratun wa khutab fi hadhihi al cikin malaman da na ji da kunne na na ga rubutunsu da suka gabatar da lakcoci masu yawa shekaru masu yawa cikin wannan ga irin wannan matsalar har ta ƙoƙarin ingizan da ya kamata a ce tun da Allah ya sa an fahimci wannan matsalar a tunatar da 'yan uwa musulmi su farka daga baccin da suke cikin shi su gane ina ne makamar mu take menene makomar makiya kan mu menene abin da makiya ke yi a cikin rayuwar mu menene shirin da suke mana dare da rana kan rayuwar mu da ta iyalan mu da addinin mu da tattalin mu da tsiran mu a cikin duniya da kuma gobe kiyama cikin malamai hunaka sheikh al'allama muhammad bin salih al'uthaimin rahimahullahu ta'ala akwai muhammad salih ibn al'uthaimin babu ko shakka duk wani ɗalibi na addinin musulunci ya san kowaye Muhammad Salihun al-Uthaymin Allah ya ji kanshi mashi rahama Allah ya sa albarka cikin littafan shi ya ƙara ba mu ikon fahimtar wato garin da ya bari a cikin rayuwar shi ina cikin malaman da suka yi lakcoci kan wannan nasiyoyi jan kunna al'ummar musulmi dare da rana alhamdulillah wannan malamin babu ku shakka ahlus sunna ne wal jama'a ana mishi kyakkyawan zato a wurin Allah madaukakin sarki domin suna cikin waɗanda suka ƙara jaddada sunnar manzon Allah a wannan zamanin Allah ya ji kan shi rahama na biyu wa sheik al'allama abdulaziz bin abdullah bin baz haka ma malami na biyu cikin wannan da ya ƙoƙari kan wannan matsalar ƙoƙarin tunatar da 'yan uwa musulmi dare da rana a kan su fahimci aibin yahudawa da haɗarinsu yadda suke yaƙa su dare da rana akwai bimbaz allah ji ƙarshe mashi rahama babu ko shakka wato Abdulaziz bin Baz takallama an ya yi magana kan wannan matsalar inda zaka cimma akwai kasusuwa da dama da aka yi rikodin na muhadarori da ya kan wannan hadarin ne Yahuda da Nasara sai dai shiga ikon Allah da rahamar Allah da albarka shiga wannan malamin wannan malamin tun shekaru sha cikin rayuwar shi ya kasance makaho ne haka ya koma wurin Allah yana makaho amma cikin ikon Allah duk da wannan makantar bata hana mishi karatun addini ba bata hana mishi taimaka ma addinin Allah ba da ƙarfin shi <clears throat> da ilimin shi babu ko shakka Allah ya ji kanshi mashi rahama wa hunaka min talabatihi akwai daga cikin ɗaliban shi man jama'a hadha al-juhud fi kitabin mukhtasarin wanda ya tara wannan kokarin na wannan malamin kalmomin nan masu albarka da wannan malamin ke faɗi ya tara su a cikin wani takaitaccen littafi wa asmahu ya sanya mai suna bi juhudin juhud samahata sheikh abdul aziz bin abdullah bin baz fi ta'ziz al-amn al-fikri wato kokarin da samahata sheikh abdul aziz bin baz yayi akan kokarin buwayen da tunani mai kyau a cikin rayuwar mutum musulmi ya kasance kai tunani mai kyau a cikin rayuwarka <clears throat> babu ko shakka wannan rubutun akwai shi wa Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini haka ma malami na uku cikin wannan shine a Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini wannan malamin yana raye har yanzu Allah ƙara mishi imani cikin rayuwar shi dukkan waɗannan malaman gabaki ɗayan su larabawa ne marubuta ne malaman addinin musulunci ne akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan ƙoƙarin babu ko babu ko ya yi muhadara wadda ya samu take unwanuha tarihi ne asul gazul fikri wato tarihin asalin wannan yakar tunanin da ake ma al'ummar duniya a yau musamman musulmi malami na hudu a cikin su الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس رئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي wato a sheikh sudais wanda babu ko mun san kowaye shine babban malami wanda ke fatawa wanda kuma ke ba da sallah a masallacin harami wanda ke cikin ƙasar makkatul mukarrama haka ma da masallacin annabi muhammad wanda ke a cikin madinatul munawwara wannan malamin shine babban malami daga cikin wanda ke kula da al'amuran waɗannan haramain asharifain allah ya ƙara mishi imani a cikin rayuwar shi mun san su dai babu ko saka yana nan rayu malami ne masani marubuci kuma sa'an nan kuma limami ne Allah ƙara mashi imani shi ma karankan shi ya yi littafi kan wannan babu ko shakka duk cikin waɗannan babu littafin da ke daban ƙaye ke daban shawa na ƙoƙarin gyara tunanin mutane musulmai a duniya a yau fiye da wannan littafin na ashek abdulrahman bin abdulaziz as-sudais allah ya ƙara mashi imani ya saka mashi da alkhairi ya samu wannan littafin suna wato al'amnul fikiri wa asar shari'atar islamiyya fi ta'azizihi al'amnul fikiri wa asar shari'atar islamiyya fi azizihi wannan shine sunan tafin ya ƙoƙarin kawo wannan yaƙukan da ake ga musulmai yau ga 'ya'yansu ga rayuwarsu ga addininsu sa'an na a ƙarshe ya ba da hanyoyin da za a bi a yi maganin wannan matsalar karin kanta Allah ya saka mai da alkhairi kasancewar su ma karin kansu wannan bala'in ya riga da ya kai a cikin rayuwarsu ya kai da wato ba a samu gabatar lacca ba shi karin kanshi ya kanta da littafin saboda ba a bari domin yana cikin bala'in da ya sa yahuda suka yi wannan ɓata tunanin na addini karan kashi ƙasar su'udiyya karan kanta mamlakatul arabiyyar su'udiyya cikin makar madina ba a isa a gabatar da irin wannan karatun ba yana cikin wannan aibin yahudawa sun riga da sun gurbata musu tunani sun riga da sun gurbata musu rayuwa allah ka ƙara shirin da mu ya ƙara kare mu da aibin su wannan kenan nashi <clears throat> sa'an kuma bayan wannan littafin kuma bayan wannan malamin akwai a sheikh muhammad bin sa'id bin raslan muhammad bin sa'id bin raslan babu ko shakka ɗaliban ilimi sun san kowaye raslan mu littafin la ilaha illallah ma'anaha nawaqidaha shurutuha wa fadailuha da littafin kuma adabu talibul ilm da sauran littattafai da rubuta shi wannan malami yana raye a wato a ƙasar Masar har yanzu wanda muhadara ce yayi inwanuha wato takenta almasoniya taken masoniya kusan awa uku yayi yana yinta yana tona musu asiri yana bayanar da wannan aibukan da cewa musulmai su dawo a cikin halin su na kirki su dawo ma addinin su na gaskiya da shine kadai za su samu tsida a cikin rayuwarsu sa'an bayan wannan malamin akwai ashek muhammad ah, wato bayan wannan malamin akwai ashek khalid bin muhammad rashid khalid bin muhammad rashid wannan malamin yana zauna ƙasar Saudiya ne shi ma da yake Yahuda sun gane cewa shi wannan malamin matsayin barazana ne ga idanunsu barazana ne ga daula ta Amerika Amerika wannan karin kanta barazana ne ga dukkan wani asu al'amuransu domin malami ne na Allah wanda ke wa'azi don Allah yake kira mutane su dawo ma addinin su tatacce na gaskiya su daina bin Yahudawa ƙarshe wannan malamin a 2005 a 2005 suka kama shi aka je aka mashi hukunci a wata kotu da ke cikin Saudiya a ƙarshe wannan malamin har yanzu yana a cikin kurkuku yana a gidan yari har yanzu sun ba shi kusan shekara 18 cikin ikon Allah bayan sun cika a kwanakin baya aka ƙara musu shekaru nawa takwas a cikin rayuwar cewa ya ƙare su a gidan yari kenan babu ko shakka wannan malamin ya taimaka ma addinin Allah akwai lecture da ya ta ƙarshe kan wannan lecture ce wadda ta sa mutane da yawa na duniya duk wanda ke son Allah yake son manzon Allah a cikin zuciyar shi ya da hawaye a sanadiyar wannan lecture me yasa ya yi ta ne a lokacin da aka aibanta annabi muhammad a lokacin da aka yi katon in manzon allah a lokacin da aka zagi manzon allah a wancan lokacin na samu ke da ya ummata muhammad shine unwan title na wannan lecture karan kanta yana ƙaga lecture ne ba a kwana ɗaya ba kwana biyu aka zo kama shi da cewa da ya ci mutuncin Amerika, ya yi meme ga Amerika, cikin abin ban cikin wannan wai a ce musulmai ne za su yanke mashi hukunci a ƙarshe na a gidan yari ba shi kaɗai ba akwai abdulhamid kishki a sheikh abdulhamid kishki wani malami ne da ke zaune a ƙasar masar shi ma malami ne da ke da'iya ne mai wa'azi ne mai kira ne ga addinin allah dare da rana shi ma karinkan shi a ƙarshe sai da wannan abun ya zama shi a gidan yari ƙarshe ma yanzu ya bar duniya Allah jikin shi mashi rahama amma abin ban sha'awa cikin wannan dukkan waɗannan malamai ba a bar sarin karanta su karatun su ba dare da rana ba a bar sarin kudubobin su ba dare da rana ba a bar amfanuwa da al'amuransu ba dare da rana Allah ya ji kan wance mashi rahama shi kuma wannan Allah ya sa albarka cikin rayuwar shi ya ba shi ikon jurewa da ƙuri a cikin wannan aibin sannan idan ka dawo na ƙasar mu ta Najeriya babu ku shakka shekaru masu yawa malamai cikin Najeriya sun kira sun yi wa'azi sun yi tokarin muhadarori kan al'ummar musulmi su gane wannan aibin ne hudawa amma sai dai kash cikin mutanen Najeriya ba kowa iya hankaltar abin da waɗannan malaman suke kira mu dan shi ba ba kowa ke gane wannan ba babu ku shakka waɗannan malaman sanannu ne ga baki ɗayansu daga cikin waɗannan malaman babu ko shakka akwai wani gwarzon malami الشيخ المحدث العلامة عصره النيجيري واتو محمد أول الملقب albani zaria wato babu ko shakka wannan malamin mun san aikin da ya a sunar annabi Muhammad a cikin wannan kasar mujaddidi da'at salafiyya fi Najeriya wanda ya sake da da'awa wannan ta kwarai ta 'yan mazan jiya. a cikin ƙasar Najeriya wato Muhammad Awwal Albani Zaria Allah cikin shi mashi rahama ya yi lakcoci masu yawa kan wannan wanda ni karan kaina na saurare su ga baki ɗayansu tun ban kai wannan lokacin ba gare su ne Allah ya fara sa albarka cikin rayuwar muka fahimci abin da ke cikin wannan aibin abin da malai yake so ya sassuwa tun a can Zaria har zuwa nan Sokoto ga Najeriya lokacin ta ga gabaki ɗaya shine al'ummar musulmi su dawo cikin hayacin kansu kuma cikin ikon Allah duk waɗannan lokacin na shiga baki daya muna da su ana da salafiya babu ko shakka daga cikin su akwai wanda yi wanda ke yayi karatu ne ga mata mace uwar al'umma shine takin darasin mace uwar al'umma anan ne fidda wannan aibin lecture ta biyu wannan karin kashi akalla kasu uku yayi shi haka ma lecture ta biyu kuma shine wato makomar makiya makomar makiya wato makomar makiya akan komar samarin Najeriya shi ma wannan karan shi awa biyu yana wannan lecture sa'an nan bayan ta ta uku dai shine sai bango ya tsage sai bango ya tsage ita ma akalla kasu uku yayi cikin ta yana da kyau duk ɗalibin ilimi ya sa shi da ma wanda ba shi ba saboda ya ji abin da ke cikin wa'annan karatukan babu ko shakka sa'an nan karatun shi na hudu da ya cikin wannan shi ma ya yi wanda yake ci ma sai kun wato ba za su gushe suna yaƙar ku ba ba za su gushe suna ƙarku ba aƙalla kasu sa uku ne shi ma na karin kashe ba ina buga hujja bane da kasa la sai dai bayyana da ne. domin ina cikin aqida al-sunnatul jama'a ta mu manhajin mu shine faɗin gaskiya ga wannan al'ummar musulmi su gane duk wanda wannan karatun zai kaga da shi ya bincika dinnan karatukan na wannan malamin ya saurara ya natsu ya fahimci abin da ke cikin shi sannan ba wani lecture ɗaya karan kanta ba yayi lakcoci masu yawa kan wannan aibin sannan bayan shi kuma akwai ashek muhammad bin uthman alkanawi wani san waye bin uthman wanda ke kasar kano allah ya kara mushi imani cikin rayuwar shi muhammad bin uthman abokin wato muhammad awal albani zariya ne shi ma karan shi akwai cikin laktocin shi kuma akalla kusan shekara biyu zuwa uku da na gani wanda ya su ma karan kansu akan wannan matsalar wanda ya sama yahudawa da yahudanci yahudawa da yahudanci inda ya tona asirin su akan wannan me yasa saboda shi bin Uthman ya kasance fita ma yake a wajen Najeriya wurin kokarin lacca ga an karin kansu Allah kara mashi imani sa'annan kuma bayan shi kuma akwai Ashek Muhammad Awwal mai shago wato ɗalibi ne daga cikin ɗaliban albani zaria allah ya ƙara mashi imani shi ma wannan malamin babu ku shakka wata irin albarka ce Allah ya kawo ga al'ummar Najeriya karin kansu shi ma karin kansu wannan malamin ya miƙe ƙwarin gaske ƙoƙarin gane da al'ummar musulmi hanya ta gaskiya su dawo ma addinin su na aminci addinin na nasu da sabbi suke akan shi wanda ya yi lakta shi ma masu yawa cikin wannan daga cikin ta ya ƙoƙarin karantar da wannan littafin na Ashik Abdulrahman bin Abdulaziz As-Sudais wanda yake ce ma al-amnul fikri wa athar shari'atul islamiyya fi ta'azizihi sa'annan da wata lecture da ya ita ma kanta da ake ce ma wato makircin yahudawa akan ƴaƴa mata makircin yahudawa akan ƴaƴa mata babu ku shakka wannan malamin ya kokari kwarin gaske Allah ya saka mashi da alkhairi sa'annan a ƙarshe hawayo ba za mu manta da babban malamin ba da ke a jihar Sokoto wato ah, a Sheikh Bashir Ahmad Thani dan ah, fili yana ƙoƙarin wannan shekaru masu yawa a cikin tafsirat nashi da yake a cikin Ramadan sai dai al'ummar Sokoto sun kasa hangun me yake nufi cikin wannan Allah ka shirgar da mu sa albarka cikin rayuwa wannan malamin babu ko shakka ya yi ƙoƙari kan wannan bal cikin sokoto ba malaman da ke ƙoƙarin tunatar da yawa musulmi akan shirin yahuda fai da shi domin wannan malamin ya sa al'amuran su babu ku shakka yana cikin malamanmu wanda ni karan kaina na yi karatu a cikin shi Allah ya ƙara mashi imani Allah ka shirin da shi kan tafarkin sunnar annabi Muhammad akan fahimta magabatan musulunci da shi da dukkan waɗannan malaman gabaki ɗayan su insha allahu ta'ala a gobe za mu ci gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik